This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko boa.com. Jama'a Assalamu alaikum barka da asuba Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin da safiyar yau Talata kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Tare da sallama, sojojin Najeriya sun ce sun tarwatsa sansanin 'yan ta'adda har goma, kana sun kashe wasu da dama cikinsu. karo na farko ɗaruruwan mutane suka bi titi a babban birnin burundi wato bujumbura domin zanga-zangar nuna kyamarsu tun bayan juyin mulkin da bai yi nasara a kasar ba 'yan tawayen shi'at sun dumfari wajen birnin ramadi na ƙasar iraki a jiya litinin bayan da prime minister ƙasar haidar abdi ya nemi ƙarin goyon baya To kanan labaran kenan a fannin rahotanni kuwa za a ji cewa jagoran 'yan tsageren Niger Delta a teke Tom ya ce Buhari zai gyara Najeriya saboda haka mugu ne kadai zai ja da shi. Nobody will go back to Creek. Any person that's going back to Creek, that person is a criminal. A jamhuriyar Nijar kuwa wasu 'yan adawa ne suka wance kalar da adawar saboda wai ba wato ba dawa ciki. muka ga adawa ba abin alheri ba ne ya kamata mu dawo cikin gwamnati kuma kamar kowace ranar talata na sokoto na tafa da shirin tsaka mai wuya inda a yau za a ji ci gaban cece kucen da ya biyo bayan faduwar pdp a zaɓe amma yanzu sai a gyara zama sha labaran duniya tukunna tare da sallama sojojin najeriya sun ce sun tarwatsa sansanin 'yan ta'adda har goma kana sun kashe wasu da dama daga cikinsu duk kuwa wannan ci gaba ne da ganin sai sun kakkaɓe su gaba ɗaya musamman daga dajin nan na sambisa inda nan ne matattaransu a arewa maso gabashin najeriya mai magana da yawan sojojin ta najeriya lieutenant colonel sk usman ya shaida wannan sashen cewa ɗaya daga cikin sansanin sanannun sansanin nan na 'yan ta'adda mai suna dure na cikin waɗanda aka tarwatsa a ranar asabar ɗin da ta gabata sai dai ya ce soja guda ya mutu kuma wasu biyu sun samu rauni sakamakon bamabaman da 'yan ta'addan suka dasa a wasu wurare nasu usman ya ce har yanzu suna nan suna kokarin tantance adadin mutanen da suka samu rauni da kuma waɗanda aka kubutar daga hannun 'yan boko haram ɗin najeriya da makwabtanta da suka hada da kamaru chad da niger sun kaddamar da faɗa ka'in da na'in domin ganin sun fatattaki 'yan ƙungiyar ta boko haram wanda a duk ayyukansu ya yi dalilin laƙumin rayuka dubu goma kana mutane sama da miliyan ɗaya da rabi a yankin arewa maso gabashin najeriya suka rasa matsugunnin su don a shekarar dubu 2009 ne dai kungiyar ta boko haram take gasa wa 'yan arewa maso gabashin najeriya aya a hannu To ladan a karan farko ɗaruruwan mutane sun bazu a tituna a babban birnin ƙasar Burundi wato Bujumbura domin zanga-zangar nuna kyamarsu ga gwamnati tun bayan juyin mulkin da bai nasara ba a ƙasar cikin satin da ya gabata. Wakilin wannan gidan rediyon Gabe Jeselo ya ruwaito cewa sojojin ƙasar sun ɗauki matakan tsaro masu tsauri domin hana zanga-zangar nuna kyamar gwamnati. masu zanga-zangar dai sun taru a inda suka saba taruwa a birnin suna cewa yunkurin sake tsayawa takara da shugaba fiyar nkurunziza ke yi ya saba wa dokar kasar a lokutan baya dai masu zanga-zangar sun yi ta jifar 'yan sanda sannan suka kafa shingaye suna tsare hanya yayin da 'yan sanda suka mayar da martani da harba barkonon tsohuwa da harsashi mai iya kashe mutum to sai dai an ga sojoji sun tsaya tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda domin hana barkewar tarzoma tsakanin bangarorin biyu 'yan tawayen shi'at sun dumfari wajen birnin ramadi na ƙasar iraki a jiya litini bayan da prime minister ƙasar haidar al-abdi ya nemi ƙarin goyon baya sakamakon nasarar da ƙungiyar ta isil ta samu sai dai yunkurin tattara jami'an tsaro na iya agazawa wajen ganin an sake dawo da lardin na ambar domin ko gamar ya jami'an tsaro da haɗin gwiwar sojojin gwamnati ne aka yi amfani da su wani lokaci can baya domin sake kwato birnin tikrit a cikin watan jiya yanzu haka dai sojoji da sojojin sa kai da suke arce zuwa ramadi ranar lahadi sun sake haɗewa waje guda a can gabashin gefen birnin ƙasar suka ce sun yi haka ne ko domin hana 'yan ƙungiyar ta isil kutsawa cikin bagadaza fadar white house ta ce shugaba obama yana samun bayani akai-akai game da yadda lamari ke gudana sakamakon wannan fadar mai magana da yawon fadar ta white house eric schultz ya jaddada cewa amurka na goyon bayan iraki domin ganin ta sake kwato birnin na ramadi to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Shugaba Barack Obama ya ce daga yanzu gwamnati za ta hana amfani da kayan soja ga jami'an tsaro da ke aikin tsaro na gundumomi ko ƙananan hukumomi domin hakan yana zamewa wata barazana ga jama'a da ma aikewa da saƙon da ba shine ba. Sa'ilin da shugaba Obama ke magana a Kandef na New Jersey a jiya Litini ya ce yawancin waɗannan kayayyakin an yi su ne. domin amfani da su a bakin daga amma ba kan tituna ba wannan kalami na shugaba obama ya biyo bayan abin da ya faru ne a fagozin missouri da baltimore a cikin jihar maryland shugaba obama ya ce amurkawa ba za su ce 'yan sanda sun shawo kan matsalolin ba alhalin kuwa mu sauran jama'ar gari ba mu ga wani abu game da hakan ba ya ce wajibi ne al'umma ta taimaka wajen ganin an shawo kan matsalar nuna bambanci kafin komi ya daidaita shugaba obama ya jaddada ƙoƙarin da kandif ke yi domin ganin an samu raguwar ayyukan asha tare da inganta harkokin tattalin arziki a yankin ga mazauna wurin shi dai kandif ɗin na gabashin birnin ne inda ya yi ƙaurin suna wajen aikata ayyukan ta'addanci wani babban jami'in diplomasiyya a amurka ya buƙaci a gaggauta kawo ƙarshen kare dokar dakatar da buɗe wuta a gabashin ukraine wanda aka cimma ya ce yarjejeniyar da aka cimma tun a watan fabrairu kullum take shi ake yi mataimakin sakataren harkokin wajen mai kula da kasashen turai da yankin asiya victoria nolan ta yi magana jiya litinin gama tattaunawa da jami'an kasar rasha a moscow ta ce ta yi hasashen cewa rasha ce take take take marawa 'yan awaran baya na gabashin ukraine din su kuma su ne humul haba'isin yawancin kare wannan yarjejeniyar kana ta bukaci a bar ƙungiyar turai masu sa ido da su samu kaiwa ga inda ake karya waɗannan alkawuran domin ganewa idanunsu yadda lamura ke tafiya sai dai sautari moscow ta sha kare ta wannan zargi da ake mata wannan kare alkawarin dai ya yi dalilin mutuwar sama da mutane dubu shida da ɗari ɗaya da kuma a cikin 'yan watanni goma sha uku Babbar jami'ar kula da harkokin da ke da nasaba da kasashen waje na kungiyar tarayyar Turai Federica Mogherini ta ce kungiyar za ta samar da wani shiri na musamman na sojan ruwa a tekun Bahar Rum. Jami'ar dai tana magana ne jim kaɗan da kammala taron ministocin tsaro na harkokin kasashen waje na kungiyar ta tarayyar Turai. Ta ce akwai buƙatar samar da wannan tsarin cikin gaggawa. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To za mu fara yada zango a yankin Naja Delta inda wani madugun 'yan tsigeren yankin mai suna a teki Tom ya ce, La shakka shugaban Najeriya mai jiran gado Muhammadu Buhari zai gyara Najeriya. saboda haka maganar a koma yakin sunkurin ruwa da gwamnatinsa bata mata su ba to amma yayin da wasu ke yaba masa wasu na ganin ya ga wato ya ga sagudu ne kawai ya saduda ga dai wakilinmu na yankin lamid abubakar da rahoton daya daga cikin jagororin manyan kungiyoyin 'yan bindigar yankin niger delta comrade chip ateke tom ya bayyana cewar shi kansa da kuma yaransa za su ba da cikakken goyon baya ga sabuwar gwamnati mai kamawa ta muhammadu buhari gama abin da yake cewa i'm expecting buhari to rule the country well and i know he will do he will rule us well and i'm very happy his victory chief comrade ateke tom yana cewa ne ina da cikakken tsammanin cewar shugaba buhari zai yi shugabanci cikin adalci ina mai matukar farin ciki da wannan nasara da buhari ya samu a take tom de ya kara da cewar we are talking about niger delta niger delta will be very peaceful than before and uh, i know some of the leaders or the boys were saying that there will be no peace that they will go back to creek that nobody will go back to creek any person that going back to creek means that person is a criminal. Yana cewa ne yankin Niger Delta zai kasance babu tashin hankali kuma ina tabbatar maka da cewar babu wanda zai koma cikin surkuwayen ruwayen yankin Niger Delta wanda kuma ya koma ciki cikakken mai laifi ne to koyaya waɗanda suka san a take tom ke kallon wannan lamarin ga ra'ayoyinsu kamar haka. To na Hajiya Asabe. Yau da na san shi Tom a take yana kauna 'yan arewa kuma duk wani abu idan zai taso ka musamman kamar lokacin siyasa za a yi siyasa nan da mu suna ta guduwa kowa yana ta tafiyan arewa ya ce akan me mutane suna ta tafiyan arewa ya hana ya ce eh, make sure ya gani kai ko wani abin zai taso ko ta rigiman za yi zai sa wajen yaran shi a cikin yaran shi din masu protecting yan arewa gaskiya ya samu wani abu zai faru ko su ya su a yan yara yaran da sun fara irin kamar harba harban su nan yana iya tura yaran shi ce to make sure ku protecting yan arewa kar ku je bangaren yan arewa sunana bala makurdi to ai maganan gaskiya tsakanin Allah ai shi Buhari ikon Allah ne Allah ya riga ya zama shugaban kasar nan ko su goyi bayan shi ko kar su goyi bayan shi ya riga zama shugaban kasa waye a take duk waɗannan duk gwamnati ne suka mara su musu baya suka ba su makamai suka dinga wannan barazanan wannan me ne shi shi ba kawai bane a kasar nan ba yana aikin gwamnati ba bai rike wani babban muka ba kawai bane a bayyane take cewar ɗaukacin shekaru biyar da dr goodluck jonathan ya ɗauka yana mulki an samu cikakken zaman lafiya a yankin niger delta kuma wanda bai rasa nasaba da shirin afuwar gwamnatin najeriya ga 'yan bindigar yankin wanda marigayi umar musa yar ya fito da shi shirin kuma da 'yan bindigan ki kuɗi a duk watan allah a yanzu dai maganar da ake yi wannan shirin na afuwar gwamnatin najeriya na gab da kawowa ƙarshe a yankin na niger delta mai arzikin mai yanzu dai lokaci ne kawai zai nuna yadda yankin zai kasance ƙarƙashin shugabancin muhammadu buhari mai jiran gado gwamnatin kuma da ake ta raɗe-raɗen cewar ba za ta ci gaba da shirin afuwa ga 'yan bindigar yankin niger delta ba lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a nigeria in ya ba tsoro wata rana shi za ya ba aka tausayi kuma komi ne ne ya ba aka tausayi wata rana. To wannan haka ne kuma a gaida Lamido. Daga yankin Niger Delta kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda wasu 'yan adawa suka canza sheƙa zuwa jama'iyya mai ci wai don shugaba mai ci ya ƙara samun wa'adi a shekara ta da goma sha shida don sun gani a ƙar abinda wasu 'yan adawar ke cewa ba shi yiwuwa. Shu'abu Mani gare ka. wanda muka ga adawa ba abin alheri ba ne ya kamata mu dawo cikin gwamnati saboda irin kokarin da ake yi muna ana biki a gidan ku kare ce mu gani a ƙasa mun gani a ƙasa shi yasa akwai konsaye guda biyar cikin wannan declaration tare da duka illahirin al'ummar su president president na garuruwa da na komin na waɗannan fartutuka saboda mu kama ma muhammadu isu ya zarce shekara dubu biyu da in insha Allah. Shi ko Malam Iro Sani ɗan asalin yankin Madarun faɗin kuma mamba a baron koli na PNDS tarayya na ƙasa ya yaba da karɓuwar da yi ma waɗannan baki. Ita siyasa amana ce, kuma waɗanda suka ba mu amana suka zo suka goyi bayan mu su sani mun kama wannan amana da hannu biyu. Sai dai in babu tiya to akwai tole a wasan karta. Malam Yahaya Ari mai adawa na bangaren Sani Umaru cewa Waye wa yi wasa wuka ba ta ka gaban doki a zaɓuɓɓuka na dubu biyu da goma sha shida. Duk wannan kuwace kuwace ba ta da mu da hankali nan ƙasa duk iyakar togen mutum ya lala in ya aje mu mai iya yanka in ya buga za a bugo ƙashi shi kuma ya kasance yana da goma sha ɗaya mu ci shi da sha uku in ya yi wawanci ya yi zari har yana da sha ɗaya ya ɗauki ƙashi ya yi huti mu ci shi da sha ɗaya mu kuma sa'an nan. a kwanakin bai ku hiddu suna da cewa dukkan wanda kuka tsigi da kashin MNSD to kai ƙara magana me ka waka. sanarwar da farti ya hiddo ya ce duk wanda ya hita ya koma wani farti ko ya koma ya ta rakiya ko ya ta shan daɗi ka ya ƙara magana da sunan yan nasara. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maraɗi, Jamhuriyar Nijar. motar siyasa ce ban koma waɗa da dangina. To a gaida na mani yanzu kuma bari mu koma gefe guda na Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba. Saka mai wuya. Ba mu da dalili ba wani dalili da za a zo a ce yanzu wai a cire wani ba Adamu Ma'azu ko a cire waye duk wannan ba shi ne zai kawo yanzu ka taba Adamu Ma'azu ma ka rada kawo jam'iyya baraka saboda kana cire mutum kaga ya tafi APC ka kara musu karfi kenan. jama'a muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke a nan washington dc barkanku da zuwa ga shirin tsaka mai wuya wai kam wani tasiri fitar gwanoni ta yi wajen faɗuwar jam'iyyar a zaben da aka yi kuma mai canji shugabannin pdp na ƙasa a yanzu zai canja makomar wannan jam'iyya nan gaba sunana umaru lamido cikaire daman mulki na Allah ne in ya so zobar da shi hannun mutum da hankalinka da wayonka da basiranka da kudinka da karfinka da iyawanka duka sai ya sa ka zame don shi yafi iyawa shi yafi komi kuma kaddararsa ta riga fata PDP in ban da kaddara ne zai same su su rasa mulki ya za ka yi fada da gwamnoni guda bakwai ai ko ba su da gaskiya kai ya kamata da dattawan pdp da masu hankali pdp su lallabe su kar su fita ko ba za a ci zaɓe ba daman da pdp take cin zaɓe da kyar <laughs> da kame kame da murɗe murɗe suna cikin ma a ce duka wa'annan gwamnonin babu su babu wannan abin da ke hannunsu na karfin gwamnati da ke tursasa wanda ya kamata a tursasa ko eh, eh, a murɗe wanda ya kamata a murɗe ina pdp eh, ta isa ta shiga wurin ma a matsayina na sakataren amintattu na jam'iyyar namu na na pdp bai kamata ka bar mutane wanda za su cuce ka kuna tare da su a fati daya ba wanda baya son fati babu tilas akwai hanyar fitar fati akwai hanyar shigar fati saboda haka muna so mutanen kirki mutane masu riƙon amana mutanen da suka san ka'idodin fati na ainihi ba irin mutanen da ake sayansu ba su da alƙibla ka gan duk al'amuransu ba na kirki ba ne gaskiya ba masu mu gansu a wannan jama'iya namu na pdp haka ne to bayan da jam'iyyar pdp ta sha kaya a hannun apc a zaben shugaban kasa da na aksarin gononin jihohin kasa da aka yi an yi ta harara da kallon kallo wa juna a tsakanin 'yan jam'iyyar na ƙasa da jihohi da yankunan ƙananan hukumomi wasu na arashi wasu na nunin yatsu wasu fituwa suka yi ɓalo-ɓalo ma suna zargin juna da cewa sun taimaka wajen kada jam'iyyar a wannan zaben da har ya taro da maganar a canja shugabanninta wannan yasa ci gaban neman dalilan janyo faduwar ita pdp din a zaben da aka yi din wakilin namu na abuja nasiru adamu hikaya wanda ya jagoranci muhawara tsakanin npdp guda biyu wato faruk ahmed gusau shatimin rijiya da ko musa dala suka takalli wannan batu inda shi nasirin ya fara musu da wannan tambayar musa dala ɗazu na ji kana kawa misalan ficewar gwamnoni guda biyar da su bakwai ne masu suka zama biyar a zamanin mulkin ba manga tukure na shugabancin pdp to na ji kwanan nan wasu kuma suna kiran shi ma Ahmed Mu'azu suna cewa eh, shi ma bai eh, taka rawar da ta dace ba suna ganin eh, canje-canjen shugabanci watakila sai an sauya shugabanci jam'iyyar nan za ta yi karfi. Duk bayanan nan ban ji kun taɓo maganan ba manga tukur da shi Amin Ma'azu ba. Eh to abin da ya sa ba mu taɓo can ba manga saboda yanayin yadda magana ta taso ne amma magana cewar mu a matsayin mu na 'yan jam'iyya ba mu da dalili ba wani dalili da za a zo a ce yanzu wai a cire wani ba Ma'azu ko a cire waye duk wannan ba shine zai kawo yanzu ka taba adan Ma'azu ma ka rada kawo jam'iyya baraka wannan matsaloli ne na mutanen mu na wanda suke kawo irin wannan saboda son zuciyarsu kuma a daɗa kawo wani baraka dan yanzu ka ce za ka taɓa wani ko da ma ya je yayi wani abu sai a haƙura a tafi a fuskanci gaba a bar abin da ya wuce a baya abin da ake bukata yanzu jama'a ne ya za a dawo a haɗa jam'iyya ya za a gaya wa mutane cewar pdp jam'iyya ce wanda take a ƙasa kuma ga irin abin da ta kuma ga irin rawan ganin da take shirin takawa shine kawai abin da zai taimaki mutane amma ba wai magana a cire wani ba saboda kana cire mutum ga ya tafi ya fi ka ƙara musu ƙarfi kenan. saboda aka ba mu a cire wani. Eh, ina eh. jin mun taɓa zantawa da kai kamar eh, ka mm. nuna ficewar waɗannan gwamnonin ma ba abin da zai yi wa pdp eh, kuma sannan tun da an samu ga ma malam ibrahim shekarau eh, ya eh. dawo pdp ga tahiru bafarawa ma ya dawo ah, shin har yanzu haka kake kallon lamarin ko ka samu ah, ai bayan da bayan da za a yi kowa wancan lokacin ma na ga sai dai kowa ba a fahimce ni ba amma bayan da za a ce gwamna ko guda ɗaya ne ya fita jam'iyya ah, da shi da kowa da kowa na ina magana da shatima ride ne okay to to to To magana ta cewa waɗannan gwamnoni ina son da sanar da kai a lokacin da Wamako ya kalasi Wamako ya hita ka sani shi dama ba dan 99 ba ne hmm. tara da da tara yana gwamnatin tare da bafara excellency bafara a ANPP suka koma da ANPP suka sai abin nan akwai waɗanda a jam'iyyar pdp a jihar sokoto irin wannan kwashe-kwashen da obasanjo ya kai muna shi ne aka kwaso ire ire waɗannan shara aka zo aka zubba ma pdp haka ina son in sanar da kai kwara ba pdp ba ce jihar kano ita ce jam'iyyar pdp a really an sani shi za mu ce in ya hita ko da nace ma gwamnoni in sun hita to ina iya ce ma i hitar su ba ta jan bakin komi ba amma shi da rabi musa kunkuso da shi muka wara, kuma da shi aka fara pdp wannan ita shi babba asara ce saboda shi dan jam'iyya ne sannan magana adamu ma'azu magana ita ce wannan siladin tun da obasanjo zo ciyamomi nawa ya kitta ya hitar to da haka wannan haduwa ba magana Ahmadu Ahmadu Ahmadu Ma'azu bane magana ce ta guguwa da ta zo muna sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma magana a nan ma'azu da an ba shi karhi an ka ba ka yadda aka ba can wata kungiya na nan wadda ta ci gaba da kamfe din shugaban kasa da an ba a nan azu ragamar ta iya ya kira ciyamomi na jiha ya mika musu tahiyar nan su kuma suka kira ciyamomi na ƙananan hukumomi su ka mika to da wannan tahiya ta yi armashi to dai aka watsar da aka ɗauki ƙungiya ka yi jam'iyya ka yi zaɓaɓɓe ka yi kawalar jam'iyya to kaga wannan idan an ka ce ko ita abc din ta ce wannan abu za ta ci gaba da shi ba za su kai gaci ba saboda ba za ka bar mutum yana can yana world level can karkashi gunduma ya zo lokal gannan ya zo jaha a ce wani za a ɗauko kawai ɗan kasuwa wanda zai je ya rijistar kungiya ya zo ya ce yana da ni abinda nisan kungiya take da amfani kafin a kawo jam'iyya in an ka kawo jam'iyya jam'iyya ita ce za ta riƙi komi na jam'iyya kaga lokacin da su eh, shugabari NPN shugaban kasa president shagari lokacin NPN ana ba ciyaman dama ya hukunci amma yanzu sai dai a yi hukunci daga sama ko a yi hukunci daga jiha nan shi amma na baki ba abin da zai ce ta haka Adamu Ma'azu cewa a yadda shi ko kada a yadda shi wannan wata magana ce bancin zo riga sun jewa sun jewa jam'iyyar PDP sun mance irin wannan hali zai zo same mu idan su ya makance sun hitar da kansu cewa su zababbu ne sun fi son waɗanda suka so wasu son wasu da haka shi ya kawo suka yi ta tafiya suka yi ta batun fati suka ɗauko ƙungiyoyi suna wannan maganganu. Mutadala kake ganin tasirin shi na ga Shatima yana ga ƙungiyoyin nan su TAN wato Transformation Ambassadors ba su yi tasiri ba ko sun kwace aikin jam'iyya. kuma ana ganin su amma duka allunan nan na kamfen ko ina da aka yi yankunan nan kamar abuja da wasu birane su suka kafa Ah, shin musa da kai ba haka kake ganin cewa waɗannan ƙungiyoyin ba su yi tasiri ba eh gaskiya ba su yi tasiri ba saboda mai sun kawo matsala a jam'iyyance saboda kaga ita harkar jam'iyya ofis ne tun daga mazaɓa idan ka zo ka samu dan jam'iya daga mazaɓa zuwa local government zuwa state akwai structure gaba ɗaya to yayin da aka ce an yi zaɓe dan takara ya zama shine dan takarar jam'iyya to ya kamata a ce a bar wa jam'iyya ta yi tallan dan takarar nan a ka'ida kenan abin da ya kamata ya kasance to wannan abu kuma sai ya zo da cewar an samu matsala daman su yan kudu gaskiya suna da matsalar siyasa sosai sai suka wasu rike abin kamar wannan dan takara na shi na jam'iyya nasu ne suka dinga wasu abubuwa ofis din jam'iyya ma ya zama kawai sai dai a je a zauna ba a wani activities ba a komai a wurin komai ya riga koma ofis din su sai ga wasu yan jam'iyyar ma ofis din nasu suke zuwa su yi su zauna nan ake taruwa ofis din jam'iyya ya zama kango kawai ba kowa a wurin wannan ma matsala ce mai zaman kanta kuma ita ma ta contributing a faduwan da aka yi. Hetima Rije ya nuna kusan guguwa ce ta zo ta yi awon gaba da PDP. Ah, Musa idan muka duba da za a ce ko wani al'amari ne na kuɗi ko menene babu shakka an kashe a zaben nan. Amma eh. ba za a ce inda tasiri da kuɗi za su yi amfani da sun yi ko kuma yawan yadda PDP ke cewa ko ina tana na a ƙasar nan. Ah, shin ah, baka ganin cewa an kai ma haka yake ganin cewa guguwar ce ta taso wa pdp ta yi awon gaba da ita da gaske haka ne koko kana da wani ra'ayi na daban a ban da wani ra'ayi na daban illa kawai maganar wannan guguwa ta eh, ta guguwan baharin nan ita ce ta janyo pdp matsala saboda ga kula ai ita pdp faduwanta ba wai pdp bane ta fadi a pdp amma dan takara na shugaban kasa Buhari shine a in ka kula wasu jihohi da yawa da aka je aka yi zaɓuɓɓukan nan ai za a ga mutum idan ya tsaya kawai a ANPP a CPC ko me halin ma mutane ba za su duba ba kawai za a ce sak ne so duk ko ina ga wannan abubuwa da ya faru magana guguwa na ita ce ta yi tasiri gaskiyar magana kenan wannan banda wani ra'ayi na daban. To amma mun ga me yasa kuka bari kuna mulki shekara shida kuka bari guguwa ta zo ta ture ku inda kuna da gini mai karfi ya za a yi guguwa ta share to a gaishe ko idan Allah ya kai kammala wa yau za mu zo mu kawo muku kashi na karshe na wannan muhawara yadda za mu je da guguwar Buhari ta gama da PDP. muna godiya ga bakin namu na yau faruku ahmed gusau shetima rijiya da kuma alhaji musa dala kuma muna godiya ga shi wakilin namu nasiru da ya taimaka ya shirya mana wannan muhawara daga can abuja din a madadin su duka ne aliyu musafan sakwata a washington to a gaishe ka ga wani somun taɓi mu 274 kowanenmu a nan yana bin gwamnatin jihar Niger miliyan uku da dubu ɗari biyar. Jihohin kudancin Najeriya na fama da matsafa inda arewa ko matsalar sace mutane ne ta kunno kai. Shehu Aljanna daga 'yan sintirin fararen hula da ke taimakawa jami'ai kama masu laifin. Waɗannan na daga cikin abubuwan da za a ji a shirinmu na hantsi, yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa ya dawo da labaran duniya a manfa a takaice. sojojin najeriya sun ce sun taura sansanin 'yan ta'adda har goma kana sun kashe wasu da dama daga cikinsu duk kuwa wannan ci gaba ne da ganin sai sun kakkaɓe su gaba ɗaya musamman daga dajin nan na sambisa inda nan ne matattaransu a arewa maso gabashin najeriya mai magana da yawon sojojin ta najeriya lieutenant kanar sk usman ya shaidawa wannan sashen cewa ɗaya daga cikin sanannun sansanin nan na 'yan ta'adda mai suna dure na cikin waɗanda aka tarwatsa a ranar asabar ɗin da ta shige karo na farko ɗaruruwan mutane suka bi titi a babban birnin burundi wato bujumbura domin zanga-zangar nuna kyamarsu tun bayan juyin mulkin da bai yi nasara ba a kasar cikin satin da ta gabata wakilin wannan gidan rediyon gabe joslo ya ruwaito cewa sojojin kasar sun ɗauki matakan tsaro masu tsauri domin hana zanga-zanga zangar nuna kyamar gwamnati masu zanga-zangar dai sun taru a inda suka saba taruwa cikin birnin suna cewa yunkurin sake tsayawa takara da shugaba pierre nkurunziza yake yi ya saba wa dokar ƙasa yan tawayen shi'at sun dumfari wajen birnin ramadi na kasar iraki a jiya litinin bayan da prime minister ƙasar haidar al-abdi ya nemi ƙarin goyon baya sakamakon nasarar da ƙungiyar ta su ta samu sai dai yunkurin tattara jami'an tsaro na iya agazawa wajen ganin an sake kwato lardin na ambar domin ko gamayyar jami'an tsaro da haɗin gwiwar sojojin gwamnati ne ake amfani da su wani lokaci can baya domin sake dawo da birnin tikrit a watan jiya To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Kafin yi sallama da ku ina miƙa ta'aziyya ta ga mutanen Gwamadaji da Wurno musamman ma dangin marigayi Malam Yakubu Haruna wanda ya rasu ranar Asabar kuma za a yi jana'izarsa a unguwar Rafin Zurfi da ke Bauchi a gobe Laraba. Allah ya rahamshe shi ya kuma kyautata namu ƙarshen. yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma a ah, ladan ibrahim ayawa wanda ya tayani gabatar da shirin da mr sidi da ya ba da umarni da kuma mu na wannan lokacin wato jim hammond ni naku ibrahim ka'almasi garba ke cewa sai da hantsi. This program has come to you from the Voice of America, Washington.